studio studio Sashen Hausa na studio Kalangu ke magana ga kanin labarun maraicen yau. A cikin labarun za ku shi yadda ta kasance game da halin da 'yan fara nan da aka tsare a birnin Agadez. Haka kuma za ku ji yadda masassarar cizon sauro ta kasance a yankin Agades. Halayen da ke biyo bayan aurata yara ƙanana a garin Cintabaradan shine ma'udin rahoton musamman na maraicen yau. Masauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke muku sallama sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Jagororin nan uku na Card de Concertation et d'Action Citoyen 'yan farar hular da aka tsare jiya a hilin jirgi na Agadez. a ƙarshe dai sun samu kwana a cikin wani otal na birnin bisa hukun jami'an tsaro an hana a ziyarce su an kuma hana su fita yau da safe sumana amadu abokin aikinmu ya tuntubi musa cangari ɗaya daga cikinsu ta wayar talfo ga abin da yake faɗa game da halin da suke ciki an kawo mu wani otel inda ake tsare da mu kuma da dama mu magana da mutane ko su zo su ziyarce mu ko wani abu ko kuma mu mu tafi cikin gari to wannan halin ne ake ciki insha Allah duk wannan abubuwa dai ba su hana mu ci gaba da kokowan da muka fara tunda duk wannan abu dai kowa ya san ba gaskiya bane kuma abin da ba su so shine wannan kokowan da muke kuma wannan kokowan insha Allah za mu ci gaba da shi za mu shigar da kara bisa kan hani da aka mana tunda babu wata hujja a bisa kan doka dai na a hana ɗan 'yan ƙasa su zo wani gari na cikin ƙasar su. Gobe dai muke shirin huta insha Allahu ban ce ba za su hana za mu gani in za su hana mu mutane. Musa Cangari kuka saurara. A kan wannan al'amari dai cadre concertation et action citoyenne haɗakar 'yan horar hular ta kai ƙara wato kwamin ɗin da'irar birnin Agades a gaban masharanta bisa shafi uku tsare jagorin uku a cikin otal tare da killace su da jami'an tsaro hanin gudanar da babban taron da za su yi da tambayar diya. A yau da sahe ne aka yi sharar a kotun na Agades. Nana Hainikwai jagorar Alternative Express Citoyen ta Agades ta bayyana muna saka 香港。 Jushi ya ce ba su da wannan ikon da za su tsare mutum ɗan ƙasa bai yi laifin komi ba kawai a tsare shi a ce bai da inci ya shiga cikin wata ƙasa. Jushi ya ce a saki wa'annan mutanen. Na biyu bisa kan muhawara da muka soyi da an ka hana shi ya ce lalle wanga an taka doka amma kwansai da ya ta shi ya kamata ya wannan aiki. Kenan yanzu ko mu tahi wannan wajen administration kenan mu mu ce musu ku shanye zancen kenan wannan arante ya ce na shanye ko ko mu tahi wajen kwansai da ta in ya so zai raba gardama mai ataken wannan arante kin justice. Na uku mun tambaya tunda mutane da sun ka biya kuɗin jirgi suka zo sun kaskashe kuɗi don saboda ai aiki an hana su yin wannan aikin muka ce kenan a ajimil tashi a biya mu shi to wannan dai ne juji bai samu bai ce mana ko nawa ne za a bada mu ba mu kayyade wannan kuɗin ba sai ce tunda dai ba mu jimilta ba muka gaya mishi kaza za a bada amma dan shi ne wannan bai zancen nan nashi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shugaban kwamitin lauran kudi na ƙasar Nijar, Saidu Sidibe, ya rigaye mu gidan gaskiya da yau da sahi a nan yame. Marigayin a rayuwarsa tsakanin shekara ta 2011-2015 ya rike mukamin darakta a fadar shugaban kasa da kujerar ministan tattalin arzikin kasa Allah ji karai Allah ya gafarta. karfin yaɗuwar masasarar cizon sauro game da ɗauke rayuka aka gano a cikin likitoci daban-daban na yankin Agades. Al'amari ne da ya afku dangance da malalar ruwan sama na musamman da aka samu a cikin yankin. Isufu Yadidi, mataimakin shugaban kiwon lafiya a Agades, ya yi wa wakilinmu Musa Mamman karin bayani. a nan jiha a garas bara mun samu cikin wannan lokacin kamar mutum kusan dubu uku da sittin da biyu wanda muka samu sun zo likita saboda masasarar cizon sauro a bana kuma wannan din ya karu saboda bana an samu ruwa da yawa an samu wajen mutum dubu uku da dari hudu da goma sha hudu cikin lokaci guda in an duba lokacin bara da na bana a cikin lokacin wannan guda mun samu kusan a bana karuwa na masassar cizon sauro na kusan mutum hamsin zu da biyu haka karuwar da ta yi muna tamaha ko ruwa ne da aka samu bana fiye da bara an samun wuri inda ruwa ya kwanta da yawa eh, sabro ya yadu da yawa a bana dai an samu mutum uku wanda suka rasu da wannan ciwon kuma mutum uku ɗin na yara ne ƙanana wanda suke 'yan ƙasa da shekara biyar A wani fanni kuma a jajibir ɗin sallar layya shugaban tawagar jagorancin musamman na da'irar birnin Yame ya yi kira ga al'ummar Yame na su tsabtace wuraren da za su yanka da gashi. Sati ɗaya bayan sallar maimakon wato a yi shi hakan dai ma'aikatan kwamin din ke share wuraren amma a cewar shugaban tawagar jagorancin na musamman muktar mamadu kiran nasu ya karbu a wasu wurare ga fasarar bayanin nasa An karɓi kiraye mu ne, amma ba duka ba, inda kuma bu samu karɓuwa ba muna kiran al'umma da su sake halaye, su sake yadda suke gudanar da abubuwan. A cikin birni mai mun waɗansu tsare-tsare kuma halaye ne da jama'a sun daɗe suna gudanarwa. Kenan ba sai an ɗauki lokaci ba domin canza halaye. Abba mafi aladai shine mu janyo hankulansu na cewa abin da suke yi bai dace ba ba halaye ne na gari ba akwai jami'anmu da muka saka waɗanda suke faɗi tashi a cikin duka yankuna na birnin mai da suka tsaru tamkar dogaran sa ido na shiyoyi a gaida mutari muhammadu da fasara tsarin tada mazamna angoyin kwanishiyan tala da na kombo a nan birnin yami a dalilin gyaran babban birnin da ake ayyukan na tafiyar hawainiya mazamnan angoyin har yanzu na jiran tallafin da za a musu kamin su koma sabon balbalin da za su koma da zama. Usman Mamadu Usman, shugaban kwamitin da al'ummar angoyin suka girka a kwarin Shiyantala da Kwambo, ya yi wa Mutari Muhammadu bayani kamar haka. wata biyu da rabi mun sadu da su a can gubernariya da gubernar da dukansu teknisiyan dinsu da konseye dinsu da mu tun da aka yi wannan taro ba su sake waiwayo mu ba kam amma mu da yake mu ne abin ya shafa mun yi taro da dama a cikin taron nan kuma shirye-shirye muke nan ga yi muke nazari don mu sara kanmu ba cewa a ba mu tashi i suna son wurin mun yarda za mu tashi mai muka ce akwai dokoki su ne muke so a aplike yadda ya kamata ba mu neman sadaka ba mu neman kyauta muna so kuma a yi duka cikin kwanciyar hankali amma idan lalle har ka cuta ya bayyana a ciki da su da mu ba za mu fitowa ba fi lahi. A cikin wani takaitaccen labari, Firaministar Ingila Theresa May na gudanar da ran gadin diflomadiyya a nafiyar Afirka. a ranar laraba ta bayyana cewar nan zuwa ɗan lokaci ta za ta buɗe harabar zakadanci a chadi da ƙasar niger domin kawar da tangatangal kwanciyar hankali wanda ɗaya daga cikin yankunan nafiyar ke fuskanta wannan buɗin jakadancin diplomadiya zai ba da damar sassafta wato barazana ga tsaro a ingila da kuma yankin ƙasashen turai kamar yadda sanarwar ministan harkokin ƙasa da ƙasa na ƙasar Ingila ya bayyana da kamfanin dilancin labaru na ƙasar Faransa AFP ya maimaita. A yankin Maradi an gano wanzuwar kwarin da ke cutawa albarkatun noma wuri-wuri zuwa wuri, kokowa da kwari masu cutarwa ga hatsi ko kuma makamantan haka ma'aikatar kariyar albarkatun noma ta ce eka miliyan guda ya waje ba a fesa ma magani banda hatsi da wake da suka wato taɓu sauran albarkatun a jimilce na cikin wadata kyaukyawa bari mu saurari laminu adamu shugaban ma'aikatar. Game da abin da ya shafi hatsi muna da matsalar cutar kwari, matsalar cutar zuzuɗa da ke lalata kanun hatsi da kuma fara game da cutar kwari wannan akwai ta a yawancin jihar amma a keɓaɓɓen wuraren da aka tantance game da zuzuɗar da ke lalata kanun hatsi na ƙoƙarin zama ruwan dare a dukan jihar amma a matsayin azakai game da batun hwara wannan akwai su a jauhin da kwaro da mayahi yanzu suna cikin kota kwana sun killace wannan matsala ana ci gaba da aikin sanya magani game da zuzuɗar da ke lalata kano hatsi mun fara saki ma'ana shine amfani da magunguna domin yaƙi da ƙwayoyin halittu. A gaida maman ada da fasara. Gasar da aka girkawa matasa masu ɗauke da tsarin proje na ci gaba ta hanyar manajar manhajar wato yanar gizo mai lakanin e takara da za a shirya a nan Nijar. kuma gasar da za a shirya Nijar ce ke gudanar da ita aji na biyu kenan. Wanga karan banda bayan 'yan takara takwas na yankunan kasar Nijar gami da 'yan Nijar da ke kasar waje a mashi buɗi ga sauran ƙasashen Afirka kimanin shigar da takara ɗari za su yin gasar ga ɗaya daga cikin masu shirya da gasar Abdu Isiya ɗauke da ƙarin bayani. ita ta takarai ta kumshi shafta kama uku akwai na cikin ƙasa wanda duka kowane babban gari za a sa alƙalai wanda za su amshi takardun yaran nan in sun kai dubu ma kowane gari mutum goma zai ɗauka wannan mutumin goma an gama da goma na difa da na maradi da na tilaberi da na sauran garuruwa sai a ƙara gama da wannan goma na diaspora kuma da wannan goma da za su zo da sauran ƙasashen afirka su ne za a gama a Zander. lokacin sallar 18 december za a yi final samo wane ne ya kamata a ba firi na hari wane ne kamata a ba firi na biyu kenan ya tashi mutum ɗari in muka lissafa ga tamanin da za su hito daga cikin ƙasa ga goma na diaspora ga goma da za su zo daga afirka don ƙasa ta bunƙasa bisa kan ilimin zamani mu gwada ma yara hanyar bai yiwuwa nijar ta zauna a baya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yame, yanzu kuma ga rahoton na musamman. Arota yara ƙanana da sakamakon da ke biyo baya akan lafiyar ɗiya matan ana ganin hakan a cikin karkaru da dama na ƙasar Nijar kamar a gundumar Cintabaradan yankin Tawa. Alamin Washar ya firanta da Dr. Usaini Bubakar akan wannan batu, gama ma'ada ɗauke da fasara. on parle mariage lorsque l'âge de la femme est un peu plus bas. Donc euh, ana magana auren wuri idan shekarun mace na ƙasa matsala ta farko yawancin lokaci shine mata suna saurin barin lakwal waɗanda ba su da karatu kenan suna rasa halin su na wayan kai idan aka ɗauki misalin likitanci game da aure shine ɗaukar ciki idan sun ɗauki ciki a yayin zuwa awo da mace kamata ta riƙa yi jehi-jehi domin bayyana mata matsala wani ɗaukar lokaci ne na rigakafi matsaloli a yayin ɗaukar ciki idan ta zo wajen awon ciki ba ta da matsayin fahimta kamar wadda ta yi karatu misalin zuwa awo na nufin fadakar da mace yadda za ta yi abinda za ta ɗauka abinda za ta kauce ma waɗannan alamomi ne na haɗari misali idan tana da tsananin ciwon kai idan tana ganin shuwa ko idan idanunta ba su gani da kyau idan tana zubar da ruwa idan tana zubar da jini ko kuma ɗaukar magunguna idan ta kasa karanta takardar magani babbar matsala ita ce wajen haihuwa idan mace tana yana da karamin kugu kenan wajen kugu akwai yanayin faɗinsa da muke ba da ra'ayinmu domin ba da hasashen haihuwa ana kiyasta ko wannan mace tana iya haihuwa da kanta ko a'a naƙuda ta zo matsala ta farko shine sakin ma'aifa kenan ma'aifa za ta fashe idan ma'aifa ta fashe matar za ta zubar da jini matar tana iya mutuwa sannan matsala ta biyu shine yoyon fitsari kowa ya sani matsala ce babba ta kiwon lafiya macen da take yoyon fitsari kowa na watsi da ita mijinta har ma da danginta matsalar yoyon hitsari ya kamata a ce ta ɓace ganin abin da take janyowa kowa baya fatan ganin irin wannan matsala bisa ɓangaren hankali akwai abin da ake cewa tsoro cutuka ne na kwakwalwa da suke bullowa idan mace ta haihu mace tana tsoron ɗaukar ɗanta ba ta da ƙarfin kulawa da shi. sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin asmana shina da ya jagoranci shirin da kuma isa da kisa ya bisa na'urori daban-daban ni na ku dan badan da arlit malamin mugu ke muku salama sai ku tarbi wato abokiyar aikinmu za ta gabatar muku da labaru a harshen zabarmanci a futa lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabar Kalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.